to fa duk wanda aka ƙara gani ya daga tutar rashi a wajen zanga-zanga hukuncin kisa ne domin daga tutar rashi a wajen zanga-zanga cin amanar ƙasa ne kamar da kuka gani kuma hukuncin cin amanar ƙasa kisa ne in ji shugaban kwamandan soji na Najeriya. Kafin nan ma embassy ɗin rashi ta fito ta ƙaryata ta ce ba ta da wata alaƙa da masu zanga-zanga da ke ɗaga tutar rashi a wajen zanga-zanga. Kamar ta gani the Russian Federation has distanced itself from the Nigerian protesters tun da kasar rasha aka turo sako ta hannun yan basi din da ke abuja kun gani a layin biyun ƙarshe suka ce stressing that russia does not interfere in the internal affairs of any country ma'ana kasar rasha ba ta cusa baki akan harkokin cikin gida na kowace ƙasa. wanda hakan ne sa shugaban rundunar hukumar soji na najeriya ya saki biro yake cewa duk wanda ya daga tutar rasha ba hukuncin kisa ne a gare shi labarin da yake riskata na an ce allegedly an yi arrestin din wannan tayar da ke dinka masu zanga-zanga tutar rasha kuma hali yanzu kwamandan soji ya kara cewa yanzu ana nan ana bincike ga duk wanda suke siya musu yarin da kuma wanda suke dinkawa ana nema ana bincike a kansu tun ya dan isar da sako duk wanda ka san ya daga tuta ko yana shirin dagawa da Allah ka masa shirin wannan bidiyon ya gani domin ya san me ke faruwa fa kai je bai sani ba a sharafke da shi Allah subhanahu wataala ya kawo mana kwanciyar hankali zaman lafiya da wadata a kasar mu Najeriya Allah ya sa mu dace